والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته كيف يجب علينا أن نفسر القرآن نعم كيف يجب علينا أن نفسر القرآن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سؤال الثالث tambaya na أوكي na kamar يقول kul akwai إذا أرد الحديث آية آية من القرآن إذا حديث يجدك مع آية من القرآن فهو مردود مهما كانت درجة صحته أنا جنك إيه حديث دي درجة إن كان حديث يجي إن دي يجدك من نفسي القرآن لا تنقل إيه ضرب مثالا لذلك بحديث ya buga misali akan wannan da wani hadisi cewa lalmaita la yu'azzaba bi bukai ahlihi alayhi eh wannan hadisi wanda Allah ke cewa lalle mamaci ana yi masa azaba da kukan iyalansa a gare shi na'am tajja bi qawli Aisha fi raddiha al-hadith ya kafa hujja da maganar Aisha wajen tunkuɗe wanda ga hadisi da maganar Allah subhanahu wata'ala wala taziru waziratun wizra ukhra wani mai laifi baya daukan laifin wani an gane ko wani mai laifi baya daukan laifin wani kaifa yuraddu ala man yaqulu dhalik to yaya za a yi raddi ga wanda ya faɗi wannan kaga an ce innal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahlihi alai lalle mamaci ana yi masa azaba ko za a yi masa azaba da kukan iyalansa a gare shi iyalansa sun yi kuka sai kukan ya shafe shi an gane wannan aiki. idan mutum ya rasu sai ya zamanto yaransa ko matayensa suna ta kuka a gare shi to wannan zai janyo mai azaba sai suka ce to ai wannan yayi karo da doron sa alqur'ani innal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi a wala yaziru waziratu wazira ukhra wala taziru waziratu wazira ukra wani mai laifi baya daukar laifin wani an gane ku wani mai daukar nauyi na laifi baya daukar eh, a laifin wani misali to kaga anan wajen yaran sun yi laifi ya kamata laifin ya shafe su kadai iyalansa sun yi laifi ya kamata laifin ya shafe su kadai to sai gashi anan wajen an ce laifin zai shafi shi wanda ya rasu har ma a yi masa azaba ai an samu karo da zahiri al-jawab an gane fa kaifa yuraddu ala man yaqulu zalim to yaya za a yi raddi ga wanda yake faɗin wannan aka tambayi nasiru jirin albani radiya a rahimahullah na'am rabbu hadha alhadith wa min mashakil radd sunna bil qur'an eh nasiru jirin albani ya cewa jawabi anan wato tun kuɗe wannan hadisi yana daga cikin mushkila na tun kuɗe hadisi da qur'ani a ce hadisi in ya inganta sai karo da nazarin alqur'ani a tun kuɗe shi وهو يدل على انحراف ذلك الخط wannan yana nuni akan karkacewa wannan hanya din duk wanda yake da wannan fahimta to lalle ya samu ingirafi a cikin tsarin rayuwar shi a cikin tsarin aqidar shi amma jawab an hada hadith amma jawabi game da wannan hadisi wa khassu bihi wa akhussu bihi man tamassaka bi hadith ta Aisha kuma zan zan zan ware da shi zan kebance da wannan bayani wanda ya riko da hadisin Aisha yayi amfani da ayan Qur'ani ya tunkuɗe hadisin وهو أولا من الناحية الحديثية من الناحية الحديثية فرقو تبنغر الحديث إذا مي مغانا سكنا فإن هذا الحديث لا سبيل لرده من الناحية للي وانا حديثي بابا هنيا تنكو إيشي تبنغر الحديث إثنان شياء إنجلت سوسي لسببين اثنين سوى السبب يقول هذه الأول أنه قد جاء بسند صحيح عن ابن عمر لفرقو للي حديث ينزو ده سندي إنجلت شيء لك ابن عمر الله يقارى مزيدا الثاني أن ابن عمر لم يتفرد به سنة نبي عبد الله بن عمر بكبيت الحديث من بعض من تابعه على ذلك عمر بن الخطاب آه عمر بن الخطاب يا بيش أكون ونن هو وابنه لم يتفرد به بشير أنسى بس كبيت درويت حديث من بعض أنا ده عمر ده عبد الله بن عمر بس كبيت درويت حديث من بعض fattaba'ahum al-mughira bin shu'ba mu mughira bin shu'ba ya bi akan haka na'am wa hadha mimma yahduruni fi hadhihi sa'a wannan shine abin da zai iya halattowa a gare ni kawai a wannan lokacin wato a wannan lokacin tambayar da aka mun a gurguje wannan shine abin da zai iya mun da iya yawa يعني روايات عن هؤلاء الصحابة الثلاثة صحيحين. يقول لي وانا رواية daga wa'annan sahabbai guda uku yana cikin bukhari da muslim ba wa'annan ruwayoyin duk suna cikin bukhari da muslim nam amma law an al bahitha bahthun amma law an al bahitha bahatha bahathan khasan hmm. amma da mai bincike zai yi bincike ke bantacce dangane da wannan hadisi fayajidu law turukan ukhra da sannan zai samu wasu hanyoyi daban ga wannan hadisin hadisin ya zo ta hanyoyi daban وهذه الأحاديث الثلاثة كلها أحاديث صحيحة وإن الحديثين لا أقوم ذكر الحديثين والإسناد الصبياء الجلسة ولا ترد بمجرد دعوة تعارض مع القرآن باء باء تنقل إذن دا كل دار دعوان كرو دا القرآن من جرمى sun babban matsalar da ake samu shine mutum zai fassara hadisin da fahimtar shi ya fassara ayon ƙur'ani da fahimtar shi sai haɗa karo an gani me yakon ya zama to hadisin ne zai fassara mana qur'ani tunda manzo Allah ne aka tura dan ya fassara qur'ani sai ya zama to shi ne zai faɗi ma'anan hadisin sannan ya faɗi ma'anan qur'ani da irin ma'anan da yake so sai ya hada su kan sai ce wannan hadisin yi karo da qur'ani to ya ta mutane da dinga gane kurakuran masu cewa wai hadisi ya yi karo da alqur'ani an gani haka ƴan yan Ahmadiyya suka yi dangane da hadisin dawa annabi isa suka ce ayan qur'ani da ya ce annabi isa ya rasu hadisin manzan Allah kuma ya ce annabi isa zai dawo to wai kenan annabi isan qur'ani ba shine annabi isan hadisi ba annabi isan qur'ani ya riga ya rasu shine annabi isa dan maryam annabi isan hadisi shine malamin su gulam ahmad al-adiyani ana nufin wani mutum mai kama da annabi isa dan maryam zai bayyana shi ne shi ne gulam ahmad al-qadiyani annabi kuma shi wannan aiki. to irin wannan san rai din shi ne yadda wasu ke yi a nan ma irin wannan fassara cewa wannan aya wannan ya yi karo da aya za mu ji bayanin da al-allama nasiruddin albani zai yi na biyu min an-nahiya at-tafsiriyya ta bangaren tafsiri kuma إن هذا الحديث قد فسره العلماء بوجهين اثنين للي وانا حديث ما لما يزن فسر عشد يتفسكو كيبيو الوجه الأول تلك فرقه هذا الحديث إنما ينطبق على الميت الذي كان يعلم في خير حياته wato lalle wannan hadisin yana dacewa ga mamaci wanda ya sani a lokacin yana rayu anna alahu ba da mauti sai bakun ya sani tun yana rayu cewa iyalansa bayan rasuwansa za su ringa yin kuka ke yartakibuna mukhalafati shari'a. da sannan za su aikata abubuwan da suka saba ma shari'a kuma ji wannan aiki mutumin da ya san cewa yanayin iyalansa bai musu tarbiyya ba ya san idan ya rasu iyalan za su ringa yin kuka za su ringa aikata abin da ya saba ma shari'a to duk a duniya bai kwaɗe su ba hayyaban duniya kaga wannan shi ya musu tarbiyya haka kun idan ka san iyalanka suna da matsala sai ya zama to kuma ka ci gaba da barin akan matsala baka gyara musu ba haka rasu wa yake da laifi shi kaga wannan hadisi abin da ake nufi mutum ya san iyalansa jahilai ne kuma baya zaunar da iyalansa cewa ku sani ba idan na rasu sai kuka mun kuka ban ya muku ba idan na rasu kuka aikata wani abu wanda ya sa'ar shari'a a kaina ban yafe ba duk wanda na rasu sai yi min sadaka bakwai ko yi min sadaka ko ko yi min sadaka arba'in ko yi min fita'u oh, Allah ya isa na ba duk bai faɗa ka ba ku fahimci jona ai kuma duk wanda na rasu ya ɗaga murya ya kuka ya mutu ya lalace bai ya gabi shi ba to irin wannan in yana maimaitawa sai ya zo ya rasu sai suka mai kuka yana da uzuri eh lalle mamaci ana yi masa azaba da kukan iyalansa a gare shi idan ya yi wasiya da haka ko kuma idan ya zama to ya san jarirai ne ya san suna da wannan ɗabi'a da faɗi su ba duniya to yanzu na karo babu karo su saka mutanen su da kansu ke haɗa hadisi karo da Ƙur'ani. sannan zai zama to bai musu nasiya ba bai musu wasiya ba cewa idan na rasu kara wanda ya mun kuka bai ce haka ba Allah ya ku alai bai musu wasiya ba kasu kuka a gare shi لأن هذا البكاء يكون سببا للتعذيب للتعذيب الميت. دوم وانا كوكا زي زمان تقول سببي كأذب صدر ممشي. والآل والآل التعريف في اللفظ. شيء آل إن الميت. تكا تنبيز وشي وانا آل إن آل لا نإنستجراك الجنس لي هو أن آل شيء أهدية. an gane ku shi al din a cikin wannan lafazi na almayyit kuna laysa lil istigraq ba albane wanda yake nuna jil jins ba albane mai gamewa gaba ɗaya cewa ai laysa alhadith ai laysa alhadith bi ma'ana anna kullu mayyitin yu'azzabu bi bukai ahliya hadisin ba yana nufin kowane mamaci za a yi masa azaba da kuka iyalansa a gare shi bane dan in an ce wannan al na istigraqi ne ya zama kullum, ya zama dukkan mamaci za a yi masa azaba da kukan iyalansa a gare shi وإنما العل هنا للأهل شيء الأنا وجن نعهد أنا نبغى ماما تشين بيانا سب بيانا سيا بيا وسيا ما أي الميت الذي لم ينصح أي ماما تشي وندا بيو بيانا سيا با لا يرتكب بعد وفاته ما يخالف الشرع شيء وإيالن ساكن أي كتاب غير رسوا أبن بيسابة مشريعة هذا الذي يعذب ببكاء أهله عليه wannan shine ake masa azaba da kukan iyalansa a gare shi amma man kama bi wajibin nasiha amma wanda ya sayi da wajibin nasiha da wajibin wasiya da wajibi na wasiya na shari'a mm. bi Allah ya yi alaihi cewa kada su masa kuka wa Allah ya atubi min kirat kuma kan su zo da abubuwan da ake kyama allati tuf'alu khassa fi hadha zaman wanda ake aikatawa musamman a wannan zamanin innahu la yu'azzab to lalle shi ba za a yi masa azaba ba tunda ya riga yayi kokari yayi nasiha ولم يوسع ولم يوسع ولم يوسع ولم ينسع كتب idan bai yi wasiya ba bai yi nasiha ba za نعم هذا التفصيل هو الذي يجب أن نفهمه وأن التفسير التفسير الأول شيء يوديك وجب أن فهمتي شيء إذا فسر بركو لكثير من العلماء المعروفين إيه قد يوى لك شيء ما da yawa daga cikin malamai sanannu malaman da suka shahara malaman sun na haka suka fasara hadisin kamar imamun nawawi da sa? ba su haɗa hadisin karo da aya ba kaga shi kenan masu hada shi karo sun fassara hadisin ne da fahimtansu ayan ma da fahimtansu an gani fahimtansu ne ya yi karo fahimtansu ga hadisin shi ya yi karo ga fahimtansu ga aya eh وإذا عرفنا هذا التفصيل وضح إذا من سوى التفصيل وأن الرغبة yanzu ya bayyana Allah ta'aru bai na hadar hadis wa ta'ala yanzu ya bayyana babu karo tsakanin wannan hadisin da kuma maganar Allah ta'ala ala wani mai daukar nauyi baya daukar nauyin wani an gane wani mai laifi baya daukar laifin wani amma yanzu idan mutum ya yi shiru ga iyalansa ya ga iyalansa jahilai ne bai karantar da su ba bai nuna musu hanyar Allah ba sai ya rasu sai suka yi masa kuka laifin waye kaga laifinsa ne ya shafe shi ba laifin wani ya shafe shi ba dan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kai imani ku tsara kawukan ku da iyalanku daga wuta yanzu idan ka tsara kanka sai ka kyale iyalanka da jahilci ka kyale iyalanka da sabon Allah ba kai musu nasiha ba ka karanta da su ba laifin waye ba zai yi kai ka shiga aljanna iyalanka ba shiga aljanna ba sai dai idan ka yi iya kokarin ka yaran sun dare ko mata ka ta dare kun gane wannan aiki ashe duk mutumin da yake da mata duk mutumin da yake da yara sai ya kyale su suna aikata jahilci bai musu nasiha ba ya ba duniya duk abin da suka aikata laifin zai koma kai shi kunan da ku to wannan shine abin da hadisi ke nufi innal mayyita la yu'azzabu bi fubukai ahlihi alayhi lalle mamaci da sannu za a yi masa azaba da kukan iyalansa a gare shi saboda shi ne ya fasa da jahilci shi bai musu wasiya ba kai wani lokaci ba mutum yakan yi wasiya cewa in ya rasa ai kuka kamar su larabawa al'adar su ne sai mutum ya ce ai idan na rasu baka mun kuka ba ka cuce ni idza mittu fadini bima ana ahluhu wa shuki alayya jayb yabna tamabari mutum ya yi wasiya cewa idan na rasu an gane ko idan na rasu ne ne idza mittu fadini bima ana ahluhu idan na rasu ki yi min kuka gwargwadon abin da na cancanta ki duba irin yadda na nemi ki ɗawainiya ki min kuka daidai shi wasu ki alayyar jai. ki ya ga aljihu a gare ni ya bada ta ba abadi ya ke biyar ma'abadi to wasu wasu malamai sun ce ma mutumin da kafin ya rasu ya dan yi hannunka mai sanda ko ya fito fili ya ce wa iyalansa in na mutanen kuka shine za a yi wa azaba إنما يظهر التعارض فيما لو فهم أن الأل في لفظ الميت إنما هو للاستغراب والشمول. وتكروا زي bayyana ne da an fahimta daga daga alɗin nan an fahimci al a cikin lafazin almayyi da an ɗauka wannan al istigrafiya ne bi ma'ana kullu da kuma gamewa kullu almayyi yu'azzab da an fahimci shi a ma'anan kowanne mamace za a yi masa azaba a lokacin sai hadisin ya zama muskila ta'aradu ma sai hadisin yayi karo tare da ayan mai daraja amma idan maana alladhi zakarna an fa idan mun san ma'anan da muka ambata dazin wala ta'arud باب كرو على الاشكال باب مشكله لان الذي يعذب انما يعذب بسبب عدم قيامه بواجب المسلم دومون وندا ذا اي عذاب انا مي عذاب ني سبب سبب رشي ايوانسا da wajibi na nasiha walwasiya da wasiya hada huwa alwajib alawwal wannan shine fuskan farko da zai nasi tafsira hadal hadith daga abinda aka faɗa game da fassarar wannan hadisi saboda tun kuɗe ta'arud wanda ake da awa ta'arud al-mudda'a saboda tun kuɗe ta'arun karo wanda aka yi da'awa Malaikun salam. Irin kuke da hawan auranen suke ma'adini musulunci misali a ranka fasara ba daidai ba. Ni wannan ta kai mutum ya faɗa abin da ya zama to fa sai ko wani da ko kafi to na abin ya wajen sa kansa sai. Eh ai bai da kudi. Duk mutumin da yazo ya shiga ma'adini da ka yazo kawai yana ma'adini kuɗe ya ɗauko aya ya fasara don ya san larabci ya ɗauko hadisi ya fasara don ya san larabci bai koma zuwa ga magabata ba bai koma zuwa ga malaman sunna ba to wannan idan ya bace ba shi da uzuri sanin larabci baya zamantowa dalili na yin shishigi a cikin addini an gani yanzu ba duk mutumin da ya san ingilishi ba ne yake zama yake ɗaukar littafin chemistry da physics ya fasara ko zai dan ka zama to kana ga kana da ainihin phd a english language sai ka zamanto malamin physics ko malamin chemistry ko malamin mathematics kowane fanni yana da fannin sa turanci kawai hanya ne na ka ringa fahimtar yaren in za a karantar da kai amma don ka karanci turanci bai bai hukunta ka zamanto likita ka ɗauko littafin likitanci kawai kai ta ɗauka kana fassarawa kana kutsawa cikin likitanci kana kutsawa cikin injiniyari kana kutsawa cikin lo yanzu kuna kallon shi yanzu lauya yanzu duk turanci ka baka iya ɗaukar littattafan lauya ka fassara shi baka iya ɗaukar littattafan turanci a likitanci ka fassara littattafan injiniyarin ka fassara dole sai ka zauna a wajen malaman sun karantar da kai to me yasa addini muke mishi kutse haka mutum kawai ya dan san larabci kawai sai ya dauko a tafsiri sai shi ma ya zama malamin tafsiri ya zama malamin hadisi yana fassara shi yadda ya ga dama wa iyaz billah na'am usul fiqh usul fiqh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الاستدلال بالمعقول كما وجه هنكري ومن المعلوم أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة محدودة أبنين سنني cewa lallai nassoshi na shari'a na ƙur'ani da hadisi suna da iyaka nassoshi na shari'a na ƙur'ani da hadisi suna fara iyaka ko ba gaba yanzu ƙur'ani daga ina ne zuwa ina daga fatiya zuwa nasu, ƙur'ani ya ƙare. sannan hadisin manzan Allah mun san littattafan hadisi daga mun gama karanta wannan littattafan hadisin ya ƙare. sai mai kuma babu nasoshi na shari'a na ƙur'ani da hadisi suna da iyaka ƙaunin nasu الناس من wasu وقضايا abubuwan da ke faruwa ga mutane na hawadis na ainihin abubuwan da ke faruwa da kuma hukunce-hukunce ta zanen da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ila an al-arda wa ma alaiha har Allah ya gaji kasa da abin da ke cikin ta suna da yawa suna da yawa sosai kuma suna sabuntuwa hmm. abubuwan da ke faruwa a duniya suna da iyaka an gani qur'ani da hadisi yana da iyaka suna da iyaka amma abubuwan da ke faruwa a duniya sababbin abubuwa ba su da iyaka ko malaman da suke raye a da sun san ainihin akwai wani abu pos sassani ba malaman da suke raye a da malaman fikiyu sun san akwai akwai wannan waya din ya hukuncin yin amfani da waya a tattauna shi wannan sihiri ne ko ba sihiri ba ne ina ba gano wannan to ga shi yanzu kana zaune za ka yi magana da mutum yana china kana zaune a nan za ka yi magana da mutum yana bangon duniya sannan malaman da suka rayu a da sun san ana iya cire ainihin koda a sama wani sani ba malaman da suka rayu a da suna yin cs a ciro yaro daga cikin cikin wani kaga malaman da ba sani ba likitocin da ba sani ba abubuwa da yawa suna ta faruwa yanzu malaman da suka rayu da sun san ana yi ɗaukan maniyi maniyin mace a haɗa da maniyin namiji a fitar abin nan a zo a aiki tarbiyya har yaro a fashi a cikin kwalba har ya zama yaro sa'annan ya fito duniya a gani haka cikin wani abubuwa ga sunan muna gani wanda da babu su amma daga baya an same su kuma dole ne a nema musu hukunci na shari'a ko yanzu misali yanzu ya halatta ɗin jini na a baka haka duk wani matsaloli ne wanda daga baya aka same su dan adam jinin shi zai kare sai kuma a samu jinin wani a zuba mai ya hukuncin wannan kaga duk wannan abu ne wanda yake bukatar yau a yi kiyasi na fatan gani in an ce doron nasi za a bi to wasu abubuwa da yawa na shari'a zai zama to ba su da hukunci نعم فلا يمكن بحال أن يوجد نص شرعي من الكتاب أو السنة إيه بزي يوم تكون هالي أسامنا في الشريعة نقرآن الحديث tunda abubuwa sababbi suna ƙara zuwa sariha wanda wanda yake nuni nuni wanda yake bayyane ala hukum wanda yake nuni nuni kai tsaye akan hukuncin ne hadisa a ce misalin ya hukuncin akan wakala ya hukuncin misalin a cire kodan wani a sama wani kawai sai karin ko qur'ani Allah ya ce idan kodan wani ya lalace a ciro akan wakala ya hukuncin shan taba sai ka dauko ayan qur'ani illa man taba wa amana wa amila salihah a ce kawai kai kai sai ka samu aya zai yi malam ya hukunta suka ce shan taba ƙur'ani ya kira sunan taba kirgin a'a sai dai ka duba wasu ayoyi ka yi kiyasi ka yi kaza ka yi kaza ai ƙur'ani ya hana duk abu mai cutarwa ko ƙur'ani ya hana ɓannan dukiya ƙur'ani ya hana kaza to ai taba ya cika wannan sharaɗin sai ka ba shi hukuncin ma ƙaraba shai'a yuɗa hukumu eh kulle hadisa min tilkal Hawari. daga cikin hadisa daga cikin wayannan hawadis sun idza kana al'amur kazalik idan al'amarin ya kasance haka makharaj bi illa bi istimal al-qiyas babu mafita sai da aiwatar da qiyasi dole ne sai dai ta hanyar za a iya gano wani abubuwa a ka'idar shari'a Allah ya gaya mana hukunci duk abin da ya kama da shi za a bashi wannan hukunci ko akwai ƙa'idar la garara wa la idan ya zama to ka aikata wani abu da yana cutar da kai kanka ko yana cutar da al'umma ya shiga cikin wannan haramun ne an gane wannan ku yawa idan ya zama to abu in ka aikata shi zai iya janyo ma halaka ko da babu shi zamanin manzo Allah amma akwai shi yanzu sai kai amfani da wala ko bi aydikum ila taluka ko kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka na mazalika bi ilhaqi kulli hadisa بنظيرتها bi naziratiha wannan ta hanyar riskar da duk wani hadisa sabo duk wani abin da ke faruwa sabo a riskar da shi da tsaran shi abu ya faru sabo sai mu duba a da akwai abu irin shi in akwai abu irin shi sai a ba su hukunci iri daya an gano wani ku in dai akwai abu irin shi sai a ba su hukunci iri daya yanzu in kana so ka gano abin da nake magana wani ne yayi yi a ka yana latti sai ka mai da goma sai wani ya yi latti sai ka zo ka rungume shi assalamu alaikum ka zo to shiga a zauna ka shi sannu shi wancan yana kallo me zai ce ce malam shi wani na yi latti ya ɓata rai ya mun dukan tsiya wannan kuma ya yi latti sai ya zo ya kyale shi yana rungumar shi to yaya kaga a nan wajen mai yaron ke so abin da aka yi masa shi ma aimu wannan saboda irin abin iri da ne wannan shi ne kiyasi in dai har za a yi mu hukunci saboda na yi kaza to wani ma ai irin wannan abin yayi za ka kyale shi labudda sai an aiwatar da kiyasi an gani da abin da yake ya shafi irin wannan abu to a bashi irin wannan hukuncin na? Eh, min ka rungume shi amma eh, baka san yaron yaron gwamna bane to wannan wannan yanzu tare shi din yayi daidai baka san yaron gwamna bane ya za a bugai wato kenan mu yaran talakawa mu ne shafe ko abin da ya sa muka daga na wannan su kaga ba ku je dole sai bayani kaga wani ba ku je shi ba ko to shi din nan fa bai da lafiya ne bulala ɗan in kamai sai ya shekara biyu a asibiti duka bincika a gani shi shi ke ne shi ba a taɓa shi wannan abin da na mai na mai ne saboda kaza kaza kaza kaza idan yaron ya gamsu shi nan bai gamsu ba to kaga sai ringa zargin ka ne shi wannan misali ne shi ne ba sai an wani aiki na misali eh wani kan wanda zai misali ne na yawa sai sikila ne za a nemi wani hanya da za a hukunta shi إذا رأينا أن المعنى الذي إيه كمان قوم الدنيا بتشوف الفجأة بقى أما أما رنقوم شيء إنه يبي لاشي ما يا تشوف الفجأة كم تيجي أكل أنا مين مرمشي أكل رنقومش أي أبدا ذا أي ألونا مين بشوم ولا لا تبي أباش وأنا أيكي أفاش أينين شارع ko a sashi ne wani aiki wanda lalle za a nuna an yi fushi da shi a ce wani kaga kayi latti an buge ka wani ko ba a bugai ba yana da ciwon siga ne idan aka buga aka ji mai ciwo shi kenan ba zai warke ba an bai sa? Eh. na'am na'am idza ra'ayna wa idza ra'ayna fi anna al-ma'na alladhi zahabahu shari'a idan muka lura cewa lalle ma'ana wanda mai shari'a ya lura da shi fi mas'ala al-mansus alaiha a cikin matsala wanda aka yi nasi a gare ta mawujudin fil matsala ta jida. in akwai shi a cikin sabon matsala din hmm. matsala wanda shari'a ya lura ya haramta wani abu abinda shari'a ya lura ya haramta wani abu akwai irin wannan abun a cikin wannan sabon abin da ya zo sai a ba su hukuncin mai hukunci daya an gane wani ko قال ابن القيم رحمه الله العلامة ابن القيم الله A cikin يا إعلام الموكئين أتسلم تابل إعلام الموكئين وقد ركز الله في كتاب الناس Allah ya kafa a cikin ɗabi'a na mutane da hankulan bashariya na mutane a taswiya bainal mutawakilai ne Allah ya kafa daidaita tsakanin abubuwa masu kama daya abubuwa da su yi kama daya a basu hukunci daya ko da a zamanin manzon Allah wancan ya faru wanda ya faru a wannan zamanin in sun yi kama hukunci daya ake basu. ba su wa inkaru tafriq bainahuma da kuma inkarin bambantawa tsakaninsu da kuma rarrabewa tsakanin abubuwa an sun bambanta abubuwa wanda suka rarrabu to a ba su hukunci daban-daban inkarin jam bainahuma da kuma inkarin jam'i tsakaninsu na'am madarul istidlal jami'i jami'i jami'i ala wato fagewayen kaba guda jami'i dukkan sa shine akan daidaitawa tsakanin abubuwa masu kama daya da rarraga tsakanin abubuwa suke daban-daban wannan shine kiyasi eh, masu ta'azubanci da wannan ma masu na zuri rage hukunci kan ra'ayi wasu sun labe da malikiyar ne ba ba wai suna bin malikiyar bane hakikatin daga ga malikiyar ta yarda da azaban kabari malikiya ba ta ce wannan a hadisi na ya karu da aya ba ka gani kama kaga wani mai cewa shi ba maliki ne ya ce wai hadisin ya yi karo da aya amma malikiya duka da sani sun manyan malaman malikiya na duniya sun yadda da hadisin bai karo da ayan ba ka ga da ku ashe kenan wani yana rabewa da malikiya ne saboda yana son ya dan rabe da wani abu ya cimma burin amma asali ba dan ba bane malaman malikiya gaba daya sun yadda da akwai azaba kabari ba sa inkarin shi sun yadda annabi isa zai dawo sun yadda da kaza duk ba su da wani matsala su malaman malikiya بسم الله الرحمن الرحيم هذا التطبيقات على المقاصد الشرعية فاشن هاي جنت تطبيقي akan manufa na shari'a lura da matsafin shari'a an gano wani hu sun za mu kawo sashen tadbiki akan manufa na shari'a na tsara rayuwar mutane a tsara addinin mutane a walan sannan rayuwarsu sannan hankalinsu sannan dukiyarsu sannan mai sannan mutuncinsu da zuri'a nasaba zaruriyatul khams eh yanzu ana so a kawo wasu misalai ne na farko man ba a sil al arufin duk wanda ya siyar da kayan masarufi da arha duk wanda ya siyar da kayan masarufi da arha yana mai nufin ya cutar da waninsa saboda kwaɗayinsa na cika abinda tsayuwar rayuwarsa ke kai هذا التصرف من حيث ان القاصد يبيع طلب الرزق وان التصرف ta bangaren lalle shi mai nufin yin haka yana siyarwa ne don neman arziki na fatan gani ya siyar a duba wannan ya siyar da kayan masarufi da arha yana nufin ya cutar da waninsa kamar a cikin kasuwa yanzu kai irin dila din nan ne dila din nan kana da karfin jalli sai ka zo ka karɓo daga kamfani direct sai ka karya farashi wanda kai karyawan za ka samu riba amma ƙananan yin kasuwa za su karye gaba ɗaya kasuwan ya halatta eh a'a yin kasuwa sun san wannan zuwa yin kasuwa in mutum ba ɗan kasuwa ba zai gane ba ɗan kasuwa in yana kasuwa babban ɗan kasuwa yana ma ƙananan yin kasuwa barazana sosai kai ƙaramin ɗan kasuwa za ka zo ka siya ne a wajen a wurinsa shi kuma zai zo ya siyar ne da kudin sari da shi zai rika siya wa mutane kai ka zo ka tsara to shi ma in zai siyar yadda ya siyar ma ka zai siya ma sauran mutane to sai ya zama to mutane suna zuwa wajen shi kai da ka zo ka siya a wajen shi ɗin ba za a siya ba saboda naka yanka ba kaga a hankali a hankali zai kore ka a kasuwan zai zama to kai ma dole ka karyar da farashi in ka karya kuma ka faɗi a hankali za ka cinye jalinta ka bar kasuwan yan kasuwa suna yin wannan sai sun bari ka baɗe kayan ya shigo kowa ya siya da tsada sai shi ya karya farashi kuma shi ya karya shi ba zai karya ba amma kuma zai karya ku sai dai kuna iya juriya ku koya ku, an gano wannan ku shi na ce wanda ya siyar da kayan masarufi da arha yana nufin ya cutar da walinsa ne na gaba ta yi bi tauhiri ma da yi kiwa mu saboda kwaɗayinsa na cika abinda tsayuwar rayuwarsa zai kasance yana so ya cika abinda tsayuwar rayuwarsa zai kasance mai ma'anin wannan yana so shi ya samu abinci sauran mutane su faɗi هذا التصرف من حيث أن القاصد يبيع طلبا للرزق to wannan tasarrufi ta inda shi mai siyarwa mai nufin yin haka yana siyarwa ne don neman arziki ko baka ba hmm. shi tarakarsa yana so ya arziki ne فقصده الى ذلك مباوم في العصر اي من فشي ga wannan halal ga asali asali neman arziki halal yana so ya siyar dan ya samu kuɗi halal ne na'am wa min haythu innahu qasad idrar amma ta bangaren kuma shi yayi nufin idrar gairi ya cutar da wani zaman ya kori sauran mutane a kasuwa yayi enjoying monopoly ya zama to shi kaɗai ne dan kasuwa kawai bai siyar da wannan abu to yaya yayi daidai a gane da wani ƙa'ida za mu yi amfani a zarar riza a gane duk abin da zai cutar da sauran jama'a ko da kai za ka ƙaru haramun ne ko da kai za ka samu ci gaba kai za ka ƙaru amma sauran jama'a za su cutu to haramun ne an gane kada ya zama to ci gaban ka ya yi barazana ga ci gaban wasu <clears throat> an gane wannan ai yadda kai ma kake son ci gaba kowa na son ci gaba haka nan yadda za ga wasu mutane idan an yi ruwa sai a fasa ainihin shadda sai shadda ne ya riga zuba a cikin kwata saboda ba sa son su ɗauko mai kwasan kashi su biya shi sai ga duk unguwa ya buɗe da warin kashi shi alhamdulillah shi ya cuci shi ya ƙaru tunda da kashe kukwabo ba amma kuma ya cutar da al'umma sun yi Allah wadai da abin da ya aikata kaga wannan abin haramun ne abin da ya yi saboda la darara wa la فقد تسبب إلى ما يجعل تصرفه ممنوعا to wannan ya sababu zuwa ga abin da zai sanya tasarrufin shi ya zama an hana وذلك أن البيع برخص بيع أن البيع برخص wannan saboda ciniki siyar da abu da arha bidan zirgirar saboda nufin cutar da sauran 'yan kasuwa din saboda ka karya sauran 'yan kasuwa a cikin shi akwai ta'addanci da sauran 'yan kasuwa tun farko wa sharu ja'a bi man ta'addi shari'a ya zo da hana ta'addanci shari'a baya goyon bayan ta'addanci kad yakunu fihi dararul mustahalike yakan yi a cikin shi akwai cutarwa ga mustahalike zuwa ya mustahalike consumer zuwa kira mustahalike akwai cutarwa ga masu amfani da abu masu siyan abin da zai amfani da shi min jihati annal jaliba idza rakubat rakubat ta bangaren shi mutumin da yake janyo abu aljalib shi ne importer mai siyo abu daga waje shi mai siyo kaya daga waje wato falke wanda yake zuwa zuwa ainihin dubai ya je china ya je kaza ya je kaza ya je siyo kaya ya zo nan ya siyar shi wannan falke din idan kayan ya yi arha idan kaya ya yi arha biyan la ya ribhan munasiban ta inda ba zai samu riban da ya dace ba to masu siyo kaya daga wajen zama yan kadan ko idan ya san cewa idan wannan bawan Allah ya karya farashin sai shi mai siyowa daga waje san yi je siyo daga waje ba zai samu wani riba na kirki ba to a kallar jalihun masu siyo wannan abun daga wajen zama kadan wa shahatul sila sai kayan masarufi yayi wahala yayi kas yayi wuyan samu sai kudin ta ya daga daga baya sai wannan mutumin ya ya duba ya ga shi kadai ne a kasuwa sai ya daga farashi sai inda ya gara man sayarwa wannan abin yana faruwa sosai yana faruwa wani zai zo ka shi ka zai zo ya siyo abu sai karya farashin dan ya karya sauran yan kasuwa ya kore su an gane na kayan kuma eh. kama a wani shirin kuma sa kafiya a irin yadda na siyarwa mala abdullahi wa zuri siyar haka nan zan siyar masu ɗaya misali shi ba zai karka ne shi mm. yin zai sai maka to da kai shi ko za ku za ku farfar shi da shi da zai za ku da kai farfar shi da shi da zai ne ne ne so shi na da mai shi yanda muka tsara ne yi ba yanda za ka tsira gini ne ke da ya ka ne shi ne da ne ne misali kamar kamar idan malama na shi ba haka wanda yake tsara ba shi farashi da wanda ya ba da ɗaya ba shi ba shi farashi wanda shi wanda ya ba da wanda ya wanda zai siya shi kaɗai guda ɗaya zan siyan mai yadda kasuwa zai siya yau idan zan siyan ma wanda zai tsara sai rage ne farashi ya ka ake yi dama ka ake yi in baka yi haka ba to ai ka zo kana sayarwa tsashe yadda ka sayarwa mai zuwa ya siya a wajen kai tsara ai zai kari eh, na yadda ake tsara da atamfa'i na ya sa dubu ɗaya ɗari <laughs> kaga ya zama mugu kenan yana cutar da mutane abin da yake magana in ka je kano za ka saro a tamfa za ka saro shi dubu ɗaya ɗari takwas sannan kuma da ka zo za ka siyar sai shi ɗan kanan zai biyo kanan sai wani jira in zai zo nan garin ya ringa ya buɗe shago ya ringa siyarwa yana siyarwa mutane ɗaya dubu ɗaya ɗari takwas to kai kuma ka so dubu ɗaya ɗari takwas to kace za ka siyar irin nashi ka faɗi saboda ka biya kuɗin mota ka yi kaza kuma kana neman riba to abinda ka siyo a can shi ya zo nan garin zai buɗe shago yana siyarwa a haka kaga babu mai siya a wajen ka za a tilasta ma kai ma ka zo ka siyar a haka ka faɗi in ka faɗi kuɗin jalin ka ya ƙare ka bar kasuwa irin wannan haramun ne saboda ƙa'idan la zarara wa la Allah shi ke da ke mutu da zaka mawabi hamdi. ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk